هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون a wannan matsayi mai girma ne kowace rai za ta gwada abin da ta gabatar na aiki a rayuwarta ta duniya za a mayar da mashirkai zuwa wajen Ubangijinsu na gaskiya wanda shi ne Allah wanda shi ne zai musu hisabi abinda suka ƙirƙira na ceton gumakansu ya tafi daga gare su.